الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الحمد لله ناصر السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملجزاء ينقوى والنسكي رم لكما كلموا من يمكو قيسا إلن تأدين المسلمين تحية من عند الله مباركة طيبة wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana yau muna ɗaya ne ga watan zulƙada hijira ta babba ɗan babba farin jakada annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin da ainihin wato a uku wannan shi ne majalisi na biyu cikin wannan littafi da muka ce za mu fara wato as-su'alu wal jawabu tambaya da kuma ba da amsa wajen takaitaccen abin da ya shafi hukunce-hukuncen ita ɗariƙar tijjaniya to tun da kaji ana maganan hukuncin da ya shafi ita ɗariƙar tijjaniya to daga nan za ka gane cewa wani addini ne wanda yake ainihin wato mai zaman kansa ita kanta abin da ya shafi ita tijjaniya ɗin kowa ya sani muna da mazahibu guda hudu wanda suka fi shahara a duniya mazhabar maliku abu hanifa da makamantansu amma abinda ɗariƙu suke da shi na ƙawa'idu da dawabiɗu za ka ga mazhaba ba ta da wannan ƙa'idojin da dawabiɗu ɗin tare da malaman da suke da waɗannan mazhabobin sun fi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sama da waɗannan waɗanda ake magana a kansu domin ‘yan kwana-kwanan nan ne. Shehu Ibrahim Inyas ya haɗa zamani da Malam Abubakar Gumi, kamar yadda Sheikh Muhammad bin Abdulwahab ya haɗa zamani da Shehu Tijjani ta yadda ya ma riga Shehu Tijjani zuwa duniya da shekara biyar. amma yanayin yadda aka ɗauko mutanen nan kullum ake ƙoƙarin sai an ɗora mana su kai ka rantsi da Allah mun ce amma ban sauke ba inda yake faɗa cewa wato a ita ɗariƙa annabi da shehu tijjani ya ba shi wani saƙo ya zama addinin musulunci a maganan cewa an ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko sun haɗu da shehu tijjani ya bashi wani saƙo magana ce ta haƙiƙa ba magana ba ce ta shari'a da haka da suke faɗa cewa ‘yan haƙiƙa ne masu bayyana aƙidar cewa kowa Allah ne shehu Ibrahim Iyas da shehu Tijjani ba su da alaƙa da wannan aƙidar muna faɗa wa duk duniya ta ce wannan maganar na rantsi da Allah ƙarya ne shehu ibrahim cikakken ɗan haƙiƙa ne kuma ɗan haƙiƙa da ma'anar cewa kowa Allah ne shehu tijjani cikakken ɗan haƙiƙa ne da ma'anar cewa kowa Allah subhanahu wa ta'ala ne a kafin in shiga sukan yaudari mutane su wa mutane ƙarya su ce wai mutane a yi haƙuri mun so mu fara karatun nan tun da wuri abinda ya saba mu fara karatun batun da wuri akwai ruwa ne da aka fara yi shi ya saba mu fara karatun batun da wuri sukan ce kamar yadda suka yaudari wawayen mutane cewa babu wani abu da ke cikin ɗariƙan nan sai istighfari sai salati sai hailala to ni kuma zan dinga kawo wasu abu don kowa ya gane cewa shin abinda suke faɗawa mutane gaskiya ne ko ƙarya suke na farko dai abinda ɗariƙar tijjaniya ta gino a kan shi daga nan ta samu kun san hatta maganan cewa an haɗu da annaba da shehu tijjani wai ya ce masa an waladi haƙƙan da suka haɗu ne wai ya faɗa mai shi da shi gaba da gaba wannan gashin littattafansu muna nan da su haka suka faɗa wai ya ce an waladi haƙƙan an waladi haƙƙan kai ɗana ne da gaske daga nan sai suka ƙirƙiri nasaba ta ƙarya sai suka jingina zuwa gare shi suka ce yana da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine abu na farko to ƙarya ta farko da shehu tijjani wa Allah da manzon Allah wacce babu ƙarya mafi muninta ce wasu sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ta farko da haka yi wa ɗaiɗaikun mutane ƙarya ba daidai yake da yi wa manzan Allah ƙarya ba to babu ƙarya mafi muni irin shehu tijjani ya ce sun haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗauki wani saƙo ya bashi wanda kuma ɗariƙar tijjaniya akan haka ta gini a yi haƙuri ina yin muƙaddima ne a wannan littafin na Sheikh Sharif Sale shi nan da ya rubuta kunga haƙiƙata ahli sunnati wal jama'a wa makanata ahli taskiyati bainahum an ga littafin ai idan aka duba za a ga littafin gashi sharif sale yana faɗar aƙidu na ahli sunna sai ya kawo a sha'ira wanda gumari cikin littafin aljawabul mufid ya ce ba gaskiya bane to da yazo zo nan almas'alatu as-salisa ashara fi tartibi a tasawwuf wajen jeranta shugabanni na sufayi shehu sharif sale da ya zo nan a shafi na 61 a wannan littafin nashi gashi nan da yana kawo gulatu na sufaye sai ya ce wa mala kitabu tsabakatis sufiya li abi abdurrahman sulami ala zuha alfi shekhin minis sufiya ya ce wannan littafin na abi abdurrahman sulami ya tattaro kusan mutum dubu na malaman sufaye ma fihim wahidin min ahalil ahwa'i ba wani dan son zuciya sai ya ce bal kulluhum min ahalis sunna dukkansa suna cikin ahalis sunna sai ce siwa salasa minhum banda mutum uku sai ce ahaduhum abu abu hilman ad fa huta فإنه تستر بالصوفية وكان من الهلولية da ya zo nan ƙasa sai ce fi hadal bayani tasirihun bi annal hululiya laisu mina sufiya inda salafin sale kaga wai shakshirin sale nan ke magabata na ƙwari sai ce wa sani al bin mansur al-halladi wa sha'anuhu mushkilun sai ce husaini bin mansur al dawo binciken littattafan shi ibrahim inyas ka gani shin hallaju yana daga cikin sufaye da shehu ibrahim inyas yake girmamawa idan hallaju yana cikin sufayen da shehu ibrahim inyas yake girmamawa to ya tabbata cewa sufancin da yake da alaƙa da guluwi da wuce gona da iri to shehu ibrahim inyas yana da shi wannan diwanin gashi da ke hannuna shi nan kun gan shi nan diwanul hallaji diwani ne na hallaju abinda hallaju ike faɗa a cikin wannan diwanin nasa da izo a wannan diwanin nasa a bari magani da ya kawo ƙafiyatul ha a shafi na talatin da shida sai yace zakara ibn arabi fi muqaddimatihi li hadha albayt ibn al-arabi ya ambata a cikin muqaddimarsa ga wannan baiti annal hallaj shi hallaj dinnan kataba ila talmizihi ila talmizin lahu ya kula ya rubuta wajen ɗalibinsa yana ce masa assalamu alaika ya waladi sai ya ce satarallahu anka zahiratar shari'a Allah subhanahu wa ta'ala isitirce maka zahirin shari'a sannan wa kashe falaka haƙiƙatar kufuri sannan Allah ya yaye maka haƙiƙanin kafirci haka ya faɗa Ya ce Allah ya yaye mai haƙiƙanin kafirci sai yace fa inna zahirata shari'a shari'a shirkun khafi domin zahirin shari'ar musulunci shirka ne boyayye wa haƙiƙatar kufuri, haƙiƙanin kafirci kuma shine ma’arifatun jaliya shine sani wanda yake bayyane sai ya ce masa amma ba'adu bayan haka eh, ilam ka sani sai ce masa ko amma ba'adu bayan haka a'lamu ina sanin cewa annallaha ta'ala tajalla fi ra'si ibratin liman sha'u. idan Allah ya ga dama zai iya bayyana akan allura ga wanda ya ga dama wai allura fa wai sai Allah ya bayyana akan ta in ya ga dama sai ce shahida annahu la huwa wa shahida annahu ghayruhu sai ya ce fa shahidu bi isbatihi wa shahidu ala nafihi ghairu mazum sai ci wal maqsud min hadha kitabi an usika alla taktarra billahi wala ti asminu wala targab fi mahabbatihi wala tarda an takuna lahu ghairu muhibbin sannan wala taqul bi isbati wala tamil ila nafihi wa iyyaka wat tauhid da ya gama masa wannan wasiyar sai izo a nan gurin sai yake cewa fartu. bidinin lahi wal kufur wajibun inda musulmi na kabihu. gashi izumin ɗinsa kowa ya ga wannan baitin kafartu bidinin lahi ya ce na kafircewa addinin Allah sai ya ce wal kufur kafirce ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne haka ya faɗa sai ya ce alayya gare ni amma wa inda musulmi na ƙabihu su kuma musulmi suna ganin ka kafirce ma addinin Allah abu ne mai muni da suka zo nan kasa sai suka ce wa al-kufru huna bi ma'ana al lughawi wa huwa as-sitr wa at-taghtiyatu fal hallad yukaffiru bi dinillahi ay yughtihi wa la yabuhu bi wai yakan rufa addinin Allah ne wai bai bayyana shi to tambaya idan haka ne da yace kafartu bi dinillahi wal kufru wajibun alayhi wa al muslimina qabihu a wajen Allah subhanahu wata'ala ɓoye ilimi ba abu ne da yake da kyau ko shi ma abu ne da yake yana da muni shine tambayar da za a ainihin wato yi yana da kyau ko yana da muni ɓoye ilimi a wajen Allah subhanahu ala, to wannan yana daga ainihin wato cikin ababen da suka faɗa to mu kowa kan wancan ƙaulin da muka fara jiya cewa ƙarya ta farko da suka yi kenan sannan mun faɗa yanzu mun ce shehu ibrahim inyas da shehu tijjani yan haƙiƙa ne da ma'anar kowa allah ne wannan ita ce duk kuma wanda bai faɗa maka wannan magana ba ƙarya yake maƙaryaci ne ko dai jahili a cikinsu ko maƙaryaci ɗan son zuciya wanda ya ɗauki waccan ƙa'idan na cewa ba za a bayyana sirrin wato ita ɗariƙar ba barin tafi kan wasu abubuwa da za su ba ku ainihin wato mamaki maganar ganin Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ku ga cewa sun mayar da annabi ta yadda Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun ce Shehu Ibrahim ya za ku ga wani dan kawo yana faɗa cewa tun yana cikin tsun manzanin goyo ya fara ganin Manzan Allah ka ga maganan wani zo ya ja maka hadisi ya ce a hadisin fassarar ne kaga bata mata so ba tun yana yaro dan karami i fara ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa nake ganin daga cikin wajibobin wanda suke da iko cikin malaman sunna suke iya ɗauko littattafan ɗin ɗariƙu su karanta ba magana ba ce ta wani a takaituga. in wani ya rubuta littafi ya masa raddi a rako a'a magana ce mu ba sharatan kai tsaye mu tafi cikin littattafansu abinda suka ainihin wato faɗa maɗako shehu ibrahim inyas ya yi wani irin makirci a cikin diwanin nan nashi ya dasa wata irin dasisa wanda na rantse da Allah idan baka karanta aƙida ma a tun farko aka ɗauke ka aka ɗora ka akan karatun diwani to wasu kalmomi da yake amfani da su da wuya a iya gamsar da kai cewa dole za ka gamsu na farko ka gamsu cewa mutumin nan yana son manzan Allah ɗaya kenan sannan na biyu za ka gamsu cewa mutumin nan ba shi da ainihin wato matsala za ka gamsu da wannan yanzu ina so in tafi cikin a manasiku ahalil widadi wannan diwa diwani na shida diwani na ƙarshe zan kawo muku misali lokacin da ya zo yake ta uritu bi khairil khar'i khaira mara'i nafashakka wal aswa wa kullu mara'i wa hayya da shauqi wal mahabbata waddana wa arqani idna ma ahlu khiba'i yu'annisuni tirsi wa nafsi wa laqla'i jiharan wa qalbi unsuhu bi shifa'i muhammadu mukhtarul ilahi nabiyuhu alayhi atat ayatuhu bi sana'i falam aqful فلم أكف غير المصطفى لست تاليا سوى ذكره كف الملام ملائي هل الدين غير الذكر والسنة التي عن المصطفى صهد فتلك دوائي النسب خلاف بين طه وغيره يراه لبيب غير عين أمائي أيانا سخل الهزل وقف محمدا وإلا ترون الدار جد فرائي محمد خير العالمين محمد رسول أمين ذو سناء وسنائي فسيهم بليغ ليس ينطق عن هوى بل الوهي والتنزيل وهي سمائي عليكم بحبل الله للأبد واثقا فنهج فنهج ينائز ذكر نهج شقائي وإن قلت وإن قلت هل حلز الورد نهج محمد أقول نعم أردي لنيل السفائي فما الورد إلا الذكر لله وحده تصلي على muktari خير ورائي فما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره فوردي لداء الأبد أين دوائي رويدكم لا تنكرون لا تنكروا أن جهلة لبغي رويدكم yana رويدكم كتفاء هنكلي Thank you. manta ban abin nan ba to naka yake cewa ruwaida kuma la tunkiru an jahalatin da bagayin wa'uduwanin wa ainihin khafa'i فقد بلغ الهادي وأدى أمانة هذا حده الهاد نشبه ددائي والأعلام قادات بطف نبينا لتكفو الذي يكفوه دون مرائي سواء جليل أو حقير فما لنا سواقفه دهرا صباح مساء مسائي أيا رب جبر جبريل الأمين فثبتا على سنة الهادي قلوب أولئي ولا تبلين الله بالزيج والهوى نعيش على البيداء ليوم لقائي ولا يكك إشر ولا يكك إشر الدين حد مهبنا بل اللب لب اللب مهد عطائي سرى طيفه وهنا وكت لحبه أطير اشتياقا والغرام بلائي وكل هو وبرهام مبتلى بأهمن خير الناس أين, أين بهائي ومن حسد جاروا علي وإنني مبرز أقرائي أقراني أوان سبائي وقد تم فتحي عند مهدي وقد أنا جميع رجال الغيب تات قضائي فما قطعوا في الشرك والغرب فانفدني إلى من كتا إلا لشم شذائي ولملا وعين اليوم عين محمد سراسره في هيكلي وروائي وأهل زماني كلهم فاز راقيا سوى من قلاني سوى من قلا نهدي أسير هوائي وما قلت شطئا ود ودع وما قلت شطئا ودعوا أريدة وهبت جميع الفائزين ولائي cikin maganganun da yi shi Ibrahim Yas me nake so in ce zan dawo in yi fassara wa'annan baitukan amma daga ciki da ka ga ya faru yaban annaba tiriyan tiriyan zai yi magana da wani gurin ta dace da shari'a amma a ciki zai zo i samu wata gaba i cusa wani abin da in ba ka da alaƙa da aƙida ba za ka gane misali yanzu a nan da ya ce uritu an nuna min khairar mara'i mafi alherin abin gani bi khairul khalqi ta hanyar ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da haka sai zaman to na fashakka annabi ya share ya fi ya kore kokonto wal asawa da duk wani abin da yake malaki wa kulle mara'i da duk abin da yake gaddama ne da jayayya sai ya ce wa hayya da shauƙi sai iza imotsar da begena wal mahabba ta da kuma soyayya wadda na da rama wa ne sai ya hana ni bacci izna ahalu ahlu khiba'i lokacin da mutanen da ke rumfuna su suka yi bacci watakila hadda mai shari lokacin shi kuma ya kasa yin bacci sai ce yi annisu ne abinda kawai ke ɗeba min kewa sai ya ce tirsi shi ne abinda ya shafi takardata wani si da kuma tawadata walaƙala'i sai kwaɗin harshe na jiharan a bayyane wa kalbi unsuhu zuciya ta ɗebe kewansa bi shifa'i tare da warakata sai ce muhammadu muktarul ilahi kun ga wannan cewa annabi zababben Allah ne magana ce ai mai kyau nabiyuhu sannan annabinsa alaihi gare shi ne a ta ayatuhu ayoyin Allah suka zo wa annabi bi sana'i tare da yabon manzon Allah to sai ce falam akfu ba zan taɓa bibiyar bayan gairar Mustapha in ba annabin zaɓi ba da aka ga wannan magana ce mai kyau sai ce lastu taliyan ba na karanta siwa zikirihi in ba littafin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah ba sai ce ku fu ku kame almalama masu zargi mala'i masu zargi na sai ce haliddinu ai ba wani abu bane addini gairu zikiri in ba alkur'ani ba dinda suna fassara ai ba wani abu bane addini in ba la ilaha illallah ma wasu haka suke fassara amma tunda azzikiru yazo sai sunna ta biyo ba to wannan na farko ya kamata ya dauki qur'ani na biyu sai sunna sai yace wa sunnatul lati da kuma sunna wacce anil mustafa daga annabin zabi sahat ta inganta sai yace fatilka dawa'i wannan shine ainihin wato magani na sai yace anas ba khilafin yanzu ya kamata mun istasa sabani na taha wa gairihi tsakanin annabin zabi da waninsa ana ce maka annabi ya ce kana cewa wani ya ce sai ce ya rahu labibu duk mai hankali yana ganin wannan abin gairar aini ama'i ba wani abu bane ainihin tsantsan makauta in ba wannan ba kaga wannan zaka ga magana ce wacce take da kyau mutum ya ce maka ai ba wani abu bane addini face alqur'ani da sunna wacce ta inganta daga manzon Allah sai ce a yana su ya ku mutane kallul hazla Dan Allah ku daina zancen banza da hayaniya wa kafu muhammadin ku dawo ku bi annabi muhammad wa illa in ba haka ba ta raunin dara za ku ganni kowane zamani tun daga nan har alkiyama jadda bara'i na yi fito na fito da ku ba ni ba ku kaga za ka ga magana ce mai ku sai ce to muhammadu khairul alamina annabi muhammad shine yin talakai muhammadu sai ce rasulun aminun manzo ne amintacce zu sanan ma'abucin haske wa sana'i da kuma ɗaukaka fasihun yana da fasaha baligun yana da balaga laisa yantiku an hawa bai magana ta san zuciya kamar da shi ma shi Ibrahim din sun ce wa ma yantiqu anil hawa shi ma shi Ibrahim bai magana ta san zuciya balil wahayi a a sai dai wahayi wa tanzili da kuma abin da Allah ya saukar masa wahayi sama'i wahayin da ke zuwa daga sama sai ce alaikum ina muku umarni bi hablillahi ku riko da igiyar Allah sannan wasikan ku kara amincewa lil abdi ga wannan bawan fanahajun hanyar da yunawi isaba wa azzikira wannan hanya ta zikiri kamar yadda wasu ke faɗa to na hadu shaƙa'i hanya ce ta taɓewa wa in ƙulta idan ka ce halzal wurdushin wannan wurdin da kai shi ibrahim ya suka ke yi na ɗariƙar tijjaniya na haji muhammadin hanya ce ta annabi muhammad ya ce an tambayi ɗancin janiya ya ce na'am eh, a ƙulu na'am sai in ce maka wurdi ina yin wannan wurdin ne linaili safa idan in samu tsarkin zuciya to za ku ji tsarkin zuciya ne ya kai mutane da zuwa ga wannan aƙidar sai yace famal wurdu ba wani abu bane wuridin mu illa zikiru lillahi wahdahu sai ambatan Allah shi kadai wanda kuma mun faɗa muku mun ce ƙarya ne ba haka bane to salli sannan sai yi salati alal muqtari akan annabin zabi khaira wara'i shine mafi alherin tarihi fama fihi dhikru shehi. a cikin ɗariƙar tijjaniya suka ce babu ambatan shehu wanda za ku ga cewa kuma maganan nan ƙarya ce yau ko maulidin annaba aka zo yi za ka ga maulidin shehu ya fi cika sama da maulidin annabi au zikir gairihi ko ambatan waninsa fa wuri wuridina ainu da'i ainu dawa'i shine ainihin magani lida'il abdu ga cutar bawa sai ya ce ruwai da mu ku tafi a hankali la tunkiru kada ku inkari an jahalacin dangane da jahilci libagai wa udwani saboda zalunci da wuce gona da iri wa aini wa aini jafa'i da kuma ainihin wato wauta sai yace laqad ballaga lahadi annaban eh, shiryai ya isar wa adda amanatan ya bada amana haza hazuwa hul haduna da haka sai zamanto wanda suke daura da shi shiryayyu ne yana nufin sahabban da suka biyo bayan sa sai ce shubudu ja'i ne taurarin da suke haska na wal a'lamu sai ce manyan malamai qadatun sune shugabanni wanda bi biyu nabina suke bin annabinmu litakfu alladhi yakfu da haka ku bi hanyar da suka bi duna mara'i ba tare da kokonto ba sawa'un daidai ne jalilun babba a cikin malaman tijjani au haƙirin kowanda yake yau ya zo karɓi ɗariƙar tijjaniya fama nasu wa kafi ba mu da wanda za mu bi in ba shi ba daharan kowane zamanin sa ba a masa'i safa da yamma sai ce a ya jibrila amin ya ubangijin mala'ika jibrilu fasabbitan ka tabbatar da mu ku duba ma makirci ku gani kun ganin ya ce falam akfu gairar mustapha lastu taliyan suwa zikiri kufful malama mala'i sai ce halid dino gairar zikiri wa sunnatin lati anil mustapha sahat fatilka dawa'i sai ce a nasba khilafin baina taha wa ghairihi yarahu labibun ghaira aini ama'i kaga zaka ga yana maka magana sunna a zahiri to da yazo nan yake cewa sai yace fasabbitan ala sunnatil hadi ka tabbatar akan sunnar annabi shiri kuluba ula'i zukatan wa'annan mabiyan nawa sai yace wala tabliyanna Allah Allah kada ka jarrabe mai bizegi da karkata wal hawa da son zuciya na ishi marayu alal baida akan hanya faratas liyomi liqa'i tun daga yanzu har zuwa lokacin da za mu haɗu da kai sai ya ce wala yaku dini hadu muhibbina kada ya zamanto bawan addini shine rabon mabiyanmu wallahi abin mamaki in ka ji yadda suke fassara da ma'anan bawan addini wai sallah da azumi da zakka da aikin haji to kada ya zamanto shine rabon yan ɗariƙar tijjaniya to nan gurin da izo da ya ce wala ya ku kishiri dini hazza muhibbina sai ya ce balin lubbu lubbun lubbi mahada a tsa’i, sai ya ce kai tsantsar balin lubbi ƙwayar ƙwayar ƙwaya ta zama ita ce tsantsar kyautar da za ka ba mabiyana ya faɗa to nan gurin za ka ga da ya ce balin lubbi lubbi lubbi to ka san magana ake ta haƙiƙa a nan gurin amma sai ka gane sai ya ce sara tsaifu hmm. baƙon baccinsa ya yi tafiya wahanan wa kittil hubbi na kusa saboda sanda nake wa annabi a ɗero siyakan in tashi saboda bege walgaramu ya ce begen da nake shi ne bala'i bala'ina sai ya ce wa kullum wa lailahu kowanne da lelarsa wa barhama mubtala shi kuma barhama an jarrabe shi kaga da ya zo nan gurin da yarga inda ya ce ala a rabbi الامين فثبت fasabbitan ala الهادي قلوب uluba kaga zaka dauka abin kirki yake fada to da ya matsa anan gurin sai ce wala ya fuki din na muhibbina bal lubb lubb lubb ma a ata'i to wannan ba kowa zai gane cewa shehu ibrahim inyas anan gurin masifa da bala'i ya dasa ba ba za ka iya ganewa ba watakila in a taro ne a karatun da suka san ana ɗauka to za su yi fassara ne wacce za ta dace da magarin mutane amma nan gurin wala ya ku ƙishiruddin hadda muhibbina balin lubbi balin lubbun lubbi mahada a tsa'i billahi lazi illa wata magana ce ya dasa a gurin ya wuce sai yake cewa wa kullum walailahu wa barhamun mubtala bi ahmad khairin nasu aini baha'i yace kowanne da dalilansa shi kuma barhama an jarrabe shi da annabin zaɓi shi shine khairun nasu alherin mutane aina baha'i ne ainihin ƙwarjani sai ce wa min hasadi saboda hassana ne jaru alayya masu rigima da ni suka yi zalunci a ni kaina amma wa inna ni ni shehu ibrahim inyas mubarrizu a karani na tsere wa tsarana gaba ɗaya a wani ba'i tun lokacin da na taso ina yaro duk wani tsarana na ya wuce shi wai wa'annan su ne za su ce wani yana alfahari ku duba ku ga wannan magana wa min hasadin jaru alayya wa innani mubarrizu aqrani awani sibai yayi ibrahim yace ya tsire wa tsaransa ba wai yanzu ba tun lokacin yarinta da ya taso ya tsire wa sa'ansa sai ya ci wa tamma fati budi na ya taka inda mahali. to wannan tamma fati din zan kawo malamin dariqa ya fassara ni ake nufi da wa tamma fati sai ya ce wa a na jami'u rijalil gaibi dukkan mazaje na gaibi ta kaskanta ta jawo ta taɓa za'i ƙarƙashin hukunci na shi yasa ce fa ma qata'u ofis sharqi mutane ba su yanke tafiya ba a gabas da yamma wal garbi gabas da yamma fadfadan suka yanko sasanni na daji ila makka ta zuwa makka illa li shammi shaza'i sai dan aje a shaƙo kan sun shi ibrahim yanzu wannan wata nawa ga wata aka ce za a fara tafiya aikin hajji an fara ko to tun da an fara yau duk wani alhaji yanzu da ya tasho daga sassan duniya ita fi makka ko madina to ya je ne ya sha ƙoƙanshin shau ibrahim idawo eh kawulahi ba sai ya ce a ah, kana mamaki walim la ai me ko ba za a je a sha ƙoƙanshi na ba wa ainihin da yau ma ainihin muhammadin ai yau ni ne ainihin annabi muhammadin a gani to kun ga da ya ɗakko sai sako cika ifaɗi magana mai kyau sai ya samu wata gaba isaka baici ɗaya biyu sai ya saka wata guba sai ya wuce wani abin sai ya zo ya makansa kirari to shi yasa muke ganin cewa a in Allah ya ara mana lokaci wannan eh, diwanin na shi Ibrahim billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun karantar da shi kuma sai mun masa naqadi na aqida tun daga farkon sa har karshen sa wannan kenan sai ya ce a saboda me ai sarasin ruhu saboda duk sirrin annabi ya yi tafiya fi haikali a cikin na warwa'i da fuskata idan duk abin da ke jikin shi annabi ya taso ya dawo jikinsa da fuskarsa to me rage babu shi yasa yace walimla wa ainul yawma ainu muhammadin to shi yasa yace wa ahadu zamani ma abuta zamani na kulluhum fa zaraqiyan kowanne ya rabauta yana mai samun daukaka siwa man na haji sai wanda yake hanya ta to wannan magana da na faɗa nan gurin barin kunna wani kuji da bakinsa me yake nufi da wannan kuma suwaye wa'annan din bari ku a bari ku ji wannan da yake faɗa cewa shi Ibrahim Yas tun yana tsin manzanin goyo yake ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan inda mahaifin na balin jego na shekarun annabi muhammadu wa kada alas jami'u rijali da kai fata dukkan rijali da kai mutum da ka farko har tashin kiyama suna karkashin hukunci suna karkashin hukunci na na sake zuwa bari ku ba da gaba inda mahaifin labarin jego nake ganin annabi muhammad wa kada alasbu yu rijalul kai da dukkan rijalul kai mutum da ka farko har sai da kiyama suna karkashin hukuncin suna karkashin hukunci na kun ji ya faɗi cewa shehu ibrahim tun yana tsamman goyo ke ganin manzon allah sallallahu alaihi wasallam tun shehu ibrahim in ya yana tsamman goyo yake ganin manzon allah kaga magana wani zai ce maka wai hadisi mar'a a aka fassara ka san ƙarya ne cewa Cuwa ce kawai da ɗabi'an mu ne tura zagi da waye duk sai mu tarkata mu tuddura masa zagi to ba ɗabi'an ma bace ku duba ku gani tun yana tsumman goyo yake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kan ƙarya in ka ce shehu tijjani babban makarici ne wannan ba kai kuskure ba idan ka ce shehu ibrahim ya jibgegen shishikeken katon makarici ne ba kai ƙarya ba domin wannan baitin ya ce wa qad can mafatihi inda mahadi wa qad ana jami'u urijalar ghaibi wannan ya fassara shi da cewa Shehu Ibrahim tamma shi ne da ma'anan tun yana tsumman goyo yake ganin manzan Allah kasan ko shi ya faɗi wannan kasan makaryaci sai kuma ga shi ya rubuta a jiwa ne amma bari mu ji dan kuma haka zan dinga muku in na kawo fassara wani ice ba daidai ba ne sai in kawo

ولله يسعى ربنا هكذا وعين اليوم وعين اليوم عين محمد عين بابا ابراهيم بن محمد رسول الله يا تزوج سر يا ناشد الى ده حجة فاجة بعدها وأهل زماني أيضا إبراهام مدود أكايديك أمام دينا ومتازع لا يا صاحب صمد أمن ديك إلي من رامك sai dai wanda ya ji ban hanya ta yi gaba da yadda an da wanda son zuciya da ya su ta zama kura a bar shekarwa ba ba kurin turke ta hal ban faɗi wannan ina da zama ba karka ce zuri ne a yanzu nake wata awa a riba da hawa nake babba da ba cikin hankali na nake wa habbu jami alfa'idina wa la kai shi ne baiwa ga samun dukkan abin da ake so na lamari gaba daya wa kulli fa'ul nurul aziz ali ibrahim wa habtu jami alfa’izi na wala'i duk wata ni'ima da ka gani ta shi ibrahim ya shi ya bayar da ita ba shi nan cikin diwanin manasiku ahalli wudari fi madahi khairul ibadi shi sa baitin da ya biyo baya cewa iwa biyu rufa jawrul azim wa innahu hobi faidi yanalu ad-din raf'a liwa'i haka ya fada to har ya ci gaba da magana har zuwa ƙarshe wadda aka yanzu da kuka ce babu abin da ke cikinta. sai hailala sai salatin annabi sai istighfari yanzu wani ababen da shi ibrahim ya faɗa hailala ne istighfari ne salatin annabi ne ƙarya suke yi makaryata ne kun dai zo kawai kun kishiyanci addinin manzon Allah kuna sai sai kun sai kun ruguza addinin wannan kenan a wannan littafin na malam nazifa al-karmawi al-karmawi kun san yana nan yana ta tabargazar shi kwanan nan naga yana wata fatawa yana cewa wai sunayen yan badar kaɗai in ka samu ka karanta shikenan aljanna wajaba ta wajaba ta to wannan littafin nashi tufatul akiyas fi sirati maulana ibrahim inyas lokacin da wani ya zo don nuna mai littattafan alkarmawi sun kai guda 20 mamaki yake wai dama mutumin nan ya rubuce rubuce na ce to lagashi nan dai to shi ne yake faɗa a nan gurin daga cikin karama shehu ibrahim inyas sai ce wa min haru ya tuhu li rasulillahi ya ƙazatar daga ciki ya ga annabi ƙuruwu-ƙuru bayan bashi sai ce bai wa ƙada asbata zalika bi nafsihi radiyallahu anhu fi mahallin ghayr wahidin kama fi ne kuma ya tabbatar da wannan a guri ba guri ɗaya ba kamar yadda ya faɗa cikin diwaninsa sai ce haka ba da maƙala fi zalika radiyallahu anhu walimla wa aini qad ra'athu bi yaqzatin bi hayyil ladhi ahwa madad dahar wad duniya sai ka wannan baitin don me ko abun ba zai zama haka ba bayan na ga annabi kuru kuru sannan ya ƙara faɗa wannan nasin da muka sha kawowa ra'aitu rasulullahi nasabi annani safirin lahu fil kha'inatil muqallisu sannan ya kara karuwa cewa ra'aitu rasulullahi jaharan wa yaqadatan bi farisa hal zaka al mahallu mahalluhu ya ga manzan Allah kiri-kiri a Faransa har sai da zo yana tambayin mutanen Faransa yana cewa wai manzon Allah a Makka yake a Faransa yake wanda a cikin diwanin akwai wanda ya kira Faransa nan yace mata Darul na Kusala sannan ya kawo wannan baitin wa fil hajji a yawmal Eid bil khayf min manan jiharan atani al-Mustafa bil mana'i ya kawo wannan baitakan dan tabbatar da cewa Shehu Ibrahim inyas a ci injini ni Musa Yusuf Asadu suna wani abin da malam da zai fi rubuta da shi da shehin nasa na rantse da Allah duk ƙarya suka yi wa Allah da manzan Allah ƙarya ce ƙarya ce so a wannan gabar ina su mutane watakila su haƙuri za su ga na tsawaita bayani a wannan gabar na tsawaita bayani ne saboda a gane cewa canal ɗin asali na ƙarerayen da in tijjaniya suka yi Shi ne magana cewa an haɗu da shehu tijjani da manzon Allah an ba shi. to duk duniya yanzu a yi ta yaya ta wannan cewa ƙarya ne har sai kowa ya gamsu duk wanda ya fito ya ce sun haɗu da annabi ya shi wani abu makaryaci ne daga nan ne fa ta kai ga ababen da kake gani cewa a yaran nan suka fito yanzu suke ta yaya ta kowa ya ci ya ga manzan Allah sai zaman to abu ne mai sauki yanzu a gurin shi Ga shi wannan bari ku ji inda wannan yake faɗa cewa don an zo fa karɓar ran fa shi dan fayra fa yana kallon manzo Allah to ai ba karɓar ran bai san ma an ga cewa ko kula mai yi da an zo kuma za a mata bai kabari manzo Allah zai amsa mar wannan kun mai imani ne mu mun yadda haka za yi mun yadda ne kawai wanda ya ce ba za a ba shi a gunsa ne haka ne akwai fa yanzu wanda wai yana sallah suka ce suna ji idan an zo karɓar ran dan faila manzan Allah zai zo gurin sannan in an zo za a mata tambaya a kabari annabin ne zo zai amsa ba shi zai amsa kayansa ba eh annabin ne zai zo ya amsa mai ba fa shi zai amsa kayansa ba ba eh don haka dubba tijjani wannan yana cikin ƙarya da suka yi ma Allah da annabi dubba tijjani zai ga annabi sannan za a ɗan tijjaniya tambaya a kabari manzan Allah ne zai zo ya amsa shi yasa kaji wani ya faɗa yace sai ya kwadawa mala'ikan mamaki to wannan kenan wannan littafin nazifi malam nazifi al-karmawi to wannan littafin tanbihul askiya a fi kauna sheikh at-tijani khatam al-awliya wanda shi shehu ibrahim inyas ya rubuta wannan mutumin da suke ce masa al-kashinawi da igama izo karshen sa ya rubuta wasu kasidoji wanda zan ɗan karanto kaɗan daga ciki amma zan bari sai in mun yi karatu yau gobe ba za mu yi ba jibo ba za mu yi ba sai ranar laraba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu da ya zo a nan gurin hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi malam mutanen nan sun cutar da mutane sun ribanci wanda suke san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun cutar da su wannan alhaji atiku abubakar wanda suke ce masa alkashinawi suke cewa wannan kasidar da yi da ya zo cewa iki ya sayyidi ya abal abbas ya badaru ya man a libabi ulahu yantahil watsaru ya malja'an sanadan ya maqsidan ya ya maksadan eh, umadan ya sayyidi man ilaihi yantahi eh, ziharu sai ce ya khatimal auliya mumidduhumu ya man bi bahari kullul khalqi tangamiru kaga abin da yake faɗa kenan wai ya wanda dukkan halittu daga tekun daga gurinsa suke kamfata suke samun madadi duk halittu to to ku ce ya rike kayan shi ni ba na so sai maga abin da zai ƙaryar banza karya wofi kawai to wannan yana ciki to wannan ita ce magana ta farko daga cikin maganganun waɗannan mutanen to daga nan ne fa aka samu cewa yaran nan kaga sun fito suna da awa in mun je cikin littafi inda shi ai bayanin yake cewa a ah, ga abin da ake karantawa goma sha biyu manzan Allah ya zo a nan gurin mutane sai haƙuri zan ƙara buɗaɗa maganar ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don tana daga cikin dasa gabar da aka dasa wa mutane bala'i wadda aka wannan ba wani maganar fara fara da yi muku yawa duk wani shehin ɗariƙa da ya minke ce ya ga annabi ko suna haɗuwa da annabi makaryaci ne kawai ƙarya yake makaryaci ne kakku ga girman shi in dai yawa eh in dai ba a mafarki ba sannan su yanzu ba maganan mafarki ake ba magana ce ta cewa akwai abin da in ka karanta kawai za ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce maganar da su suke ainihin wato yi yasa nan gudun za ka ga irin waɗannan ababen masu tarin yawa mun riga mun ainihin wato a tattara su akwai wata magana da shehu mansur ya faɗa a wajen yana bayani akan akwai alfatuhu buɗi to da ya zo bari mu gani ko don gani fatuhu da yake magana da yana maganan fatuhu yana maganan fatuhu buɗi sai zo yana wata magana yana wata magana da ku ji inda yake wani bayani cewa akwai fatuhu eh, ya fassara fatuhu a eh, wannan a barkun bada eh, san da ya zo yana fassara baitukan a barkun bada to ya karkasa haske bari mu gani ko za mu nemo maganar tashi ya karkasa haske yana bayanin cewa a haske ya karkasa shi bari mu gani a bar kumbada ya kamata a ce ga bayanin ba eh, a dan bani minci daya bari magani? Mm a yi dole tun da na riga na yanke shi in ka ce za ka neme shi ta nan to zai bata maka lokacin da sai ka tsaya nemansa amma bai kamata a ce ban gan shi ba in ma ban gan shi ba bai ma kamata a ce ban gan shi ba yanzu bai kamata a ce ban gan shi ba a nan wani magana? alibu haske na farko ke shi ne hasken da idan ya walka a zuciyar bawa zai dinga mafarkin annabi don mutumin da ɗawali'u ya walka wal a zuciyarsa to a ranar su ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan walƙiyar ce ta dawali duk mutumin da ka ji ya ce na ga annabi ya kazata lama nama to shi kuma wannan ba dawali bane ya walka lawa'ihu ne ya walka mai lawa'ihu ya fi dawali'u dadewa dawali'u sakan yake lawa'ihu yana yin kaman 'yan mintuna bai ɓace ba shi kuma lawani'u in ya walƙa baya ɓacewa in yi buga ya tsaya ke ya tsaya ke to saboda haka lawani'u in yi walƙa a zuciyar bawa to sai ringa mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama sai dinga hayyala annabi da ya zauna sai dinga yawan tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga yi nan kaza kaza kaza kaza kaza a farke takayili zai dinga yi amma idan ya kwanta bacci kuma sai gan shi amma in ya farka ba zai iya ganin sa ba ruhin sa bai karfi ba to sai ya dinga tunanin shi sai ya dinga ganin shi kamar gashi gashi gashi gashi shine zaka shi yana fada a makamu ukhayiluhu fi khadiri wa ka'annama arahu iyanan wa huwa niyya ya qarubu to dawali ya haska kenan idan lawa'i ya walka shi kuma sai ga annabi ya kazata ya sa wanda bai san wannan ba ba abin da za a gaya mai gani shi annabi ya mutu fa an binne shi kawai eh, in ka ga irin waɗannan abin ya kawo bayanai ka tafa kawai kai dariya ka bashi in ba ka ba zai baka wuya zai wahalar da kai to lawa zai ba da wuya mana dan dole za a nemi dalili za a nemi hujja to ka tafa kai ka wuce saboda haka irin mu yan shari'a su suke cewa mahajubai don haka za ka ga sana zagi a littattafansu suna ta ulama'ur rusul malaman zane bari ku ji iru shine warkiyar da in ya buga ake ganin annabi ya kasaka shine zaka ji a makamin shi ke cewa aitu rasulullahi jaharan wa yaqazatan kazatan bi barisa hal zakal mahallu mahalluhu to shi kuwa lawa eh, lawami'u walkiyar lawami'u shine wanda in ya hatta ake samun ma'iya manzo Allah ba a rabuwa da shi shi ba magana an yi mafarkin sa bane ko an ganshi a ana tare gam gam ana tare gam gam harshen wanda ya kai wannan makami duk inda ya zauna zaka je ya ce wa alamu anna fikum rasulullah wa alamu anna fikum rasulullah law fi kathirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون فذاك أولا مقام ذاك الشيخ رضي الله عنه سوى رأيت رسول الله جاد ببغيتي وما جاب عن الدهر برا ولا بهرا kagani ko wa ma gaba anni wa ma gaba anni dahar to wannan makamin ne wannan makamin an kai shi akai saboda ka ɗawali ulama abota ilimin shari'a ne shi ke haska musu duk rubuce-rubucen shari'a da kake gani daga hasken usu ke samu sannan lawa'ihu na ma'abota ilimin ɗariƙa ne hmm. duk abin da kake gani na asararan ɗariƙa da ake rubutawa to daga hasken lawa'ihu ake samun shi sannan lawa'ihu na ma'abota ilimin haƙiƙa ne duk abin da kake gani na asararan haƙiƙa shi kuma daga wato wannan wargiya ne a na lawali'u ake samunsa shi ya sa su ta kuma an kuka kalli ɗariƙa kenan asali ba daga shari'a ta samu ba daga mai ta samu daga haƙiƙa ta samu wadakau wani ya zo ya ƙara rena maka wa ita kanta ɗariƙar haƙiƙa ce sai suka ɗauki shari'a suka saka a cikinta wannan shi ne wadaka duk wanda ya zo ya ce maka wai ‘yan haƙiƙa a ku faɗa mai ku ce in ji mu farkon yan haƙiƙa da yan tijjaniya suke riƙe da su akwai shehu ibrahim inyas akwai shehu tijjani ba kun ji wani ku ƙarasa ku ji ahlus shari'ati ana kiransu ahlud dalili wal burhani kun ji ahlud dalili wal burhani mabota muƙabala da jayayya da kafa hujja duk abin da zali'u haske na farko na dawo da shi bayani shi ne shi kuma daga wato wannan walƙiya ne na lawami'u ake samunsa shi yasa su ahlu shari'ati ana kiransu ahlu dalili wal burhani ahlu dalili wal burhani ma'abota muqabala da jayayya da kafa hujja duk abinda zaka gaya musu ba za su taba yadda ba sai sun gani a ina ka gani duk jawabin da zaka yi a ina ka gani saboda dalili ba laifinsu ba ne su a dalili ne wani burhani sannan mukaddaman ɗariƙa su kuma masu gaskiya a ciki ba masu neman kuɗi da ɗari shari'a ta su ne halin dalili wani burhani da aka duk abin da to muna nan mun tsaya nan tunda Allah ne ya ce qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntun sariƙi sannan Allah ne yace qul hatu burhanakum duk wanda ya zo da aba addini wallahi sai mun ce ka hujja mu mun tsaya nan bari ku ci gaba da jin shi kuri ba masu neman girma ko jama'a ba a amma masu hidimar tariƙar to su waɗanda ana kiran su ahalul shuhud wal iyali ahalul shuhud wal iyali su kuma a kadiru ahalul hakikati ana kiran su ahalul rusuki tamkini tamkin ahalul rusuki wat ya sa walƙiyar nan kala uku da suke walƙawa wani mawaƙi cewa ya ayyuhal bar to kun ji dama shine bidiyon da nake so in je kansa to yan uwa a la'akari da lokaci mala ali yana faɗa min cewa lokaci yana halarar jiya ga littafin da muka ce zamu zan jawo wasu abubuwa ko da ba yawa kamar yadda jiya muka fara cewa gashi tun a muƙaddimar littafin abin da suka faɗa arifu billahi الشيخ العارف بالله الشيخ سخيرج الأياشي في raf'un رفع ba'a da كشف hijab. sai ya ce wa ƙadikta bastu na ɗan kamfato min nufsi sahibar tarjama hadihil abiyar allaci aktubu hahuna irtijala da ya ɗauko ya ce bari rubuta a nan mun kawo fassara cewa inna shekhi tijjani shekun kabiru malahu fi dawil kamali naziru shehin malami na shehu tijjani inda cikin ma'abuta kamala ne to ba shi da tsara a duniya eh gafara kaji manya warisal mustapha ya gaji annabin zaɓi fa'ada hafi iwaye gari imaman shugaba fi amamin sai zaman shi ne a safin farkon da al'anamu talikai tushiri tana nuni lahu ga shehu tijjani wa lahu rutubatun yana da wani irin matsayin da samar ta ɗaukaka lima alin ga ɗaukakar da wahuwa ha inda a cikin wannan ɗaukakar ne filkau ne a cikin duniya badrun munirin wata ne ɗan daren goma sha biyar mai haskawa walahu manaƙibu bushatta yana darajar bambanta filwara cikin talakai walahu yana da fadlun shahirin falalar da ya shahara fil wujudi a cikin kasantattu nuruhu hasken shehu tijjani ya bahar al'ukula yakan rikitar da hankali lihada saboda wannan ne an sanahu dukkan wanda zai yabi shehu tijjani ko da Allah ya ba shi alba'u tsawiru yana daga ba mai faɗi na ilimi in kai yabo za a kasiru abin da ka faɗa ka taƙaita a kan shi kulli man yamtagi ka faɗa ga duk wanda ike neman arrasha da shari'a wayar ju ike fatan isamu ne la fatin samun buɗi ladaihi wajen shehu tijjani to in kana neman wannan za ka samu khairun kasiru alheri mai yawa za ka sir alaman hajji tijjani to ka tafi a hanyar tijjani ba a kan hanyar annaba ba litahaza don ka rabauta da amani da security da aminci da zaman lafiya fahuwal malazu shi shehu tijjani malaba ne almujiru mai taimako ne sai ya ce falakal bushra to kana da bushara in ataita in ka zo ilaihi zuwa ga shehu tijjani fahuwa haƙƙan shi shehu tijjani da kulle khairin ga kowane irin alkhairi in ka zo gurin shi kana nema jadiru ya cancanta fihi cikin wajen zuwa shehu tijjani ne tukufa za a isar maka da kulla hammin wa gammin duk bakin ciki da damuwa duna shakkin ba tare da kokonto ba sai suka ce duk in san gama ta barga sai ce to ai falala Allah ce wa fallu rabbi kabiru to da ya kawo nan yace bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira sai ce wa hadhihi shurutu wurdi shaykhina wannan shi ne sharaɗin wuridin shehin malaminmu wuridin da aka yi wa annabi ƙarya aka ci ya bayar bayan shekara dubu wa na sannan abin koyinmu abil abbasi ahmad bin muhammad attijani rahimahullah ko radiyallahu ta'ala anhu wa annabihi bihi amin wa kaifiyatu ha kaifiyar yadda za ka yi alal iktisari a takaice ala liktisari wa liktisari fa aqulu sai in ce maka tambaya shine su'al ma shurutul akhdh bi tariqati tijaniyya min al-muqaddam as-sahih al-izni menene sharadin riƙo da tariqat tijjaniya daga muƙaddami wanda ke da sahihin izini amsa shine fa shurutuha salasatun sharadin ta guda uku ne kai kadi sai ka ce wata sallafa eh kai ka rantse da Allah ka ɗauka wata ibada ce ayyananniya da Allah ya aiko annaba da ita ka zo har da sharaɗi fa salasatun uku ne adamu ziyaratul wali ba za ka je ka kai ziyarar wani wali ba hayyan wa mai mayyitan waliyin yana da rai ko ya mutu bi niyyatil dadi. da niyyar kana neman madadi abin da ke gurin sa an anbiya was sahabi in ba annabi ba ko sahabi mu alaiha ila mamati to kuma daga cikin sharaɗin in ka karɓi ɗariƙar tijjaniya to dole kuma ka dawwama a kanta har ka mutu wa adamu jam'iha da rashin haɗawa tare da ita ma a wurdi ahadin min auliya tare da wani wuridi daga cikin wuridan wani waliyi ka haɗa a ce lokaci ɗaya kana yin ɗariƙar tijjaniya da wata ɗariƙa ba a yi da haka sai ya zamanto ita tijjaniya tana da mugun baƙin kishin da ba a hada ta da wata ita janiya eh ba a hada ta da wata to kun ji ya fara fada wannan fa ina fada muku a islamiya ake fara koya ma yara wannan su'al tambaya ma hiya shurutul akhd bi tariqati tijaniya min al muqaddam sahih al izn jawab amsa fa shurutuha thalathatu sharuddan ta uku ne adamu ziyaratul wali hayyan wa mayyitan bi niyyati al istimdad kaga tin yaro na dan karimi an fara kafa mai bala'i ya ma san wani abu madadi to sai aka zo me ma hukumu man fa'ala shay'an min zalika to tun da an ce sharaɗin karɓar ɗariƙar Tijjaniya daga kaza ne to me hukuncin wanda ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan can da aka faɗa cewa guda uku ne sai suka ce fa hukumuhu amsa shine hukuncinsa in qita'u ta'alluƙi ma a shafi. to da ka aikata ɗaya daga ɗaya daga ciki to an samu yankewar alaƙa ka tare da shi ba fa da Allah ba ba na'udhu billahi min zalika to muna roƙon Allah ko Allah ya tsare mu mi abin zai sa a yanke alaƙa da shi hatta yujaddidu min al har sai muƙaddami ya sake maka tajaddidi ta yaya za ku ce mana wannan ba wani sabon addini bane da ke kishiyantar addinin manzon Allah yanzu duk wanda suka shagaltu da wannan yaushe za su shagaltu da mai annabi ya karantar da mutane shi sa daga kullum suna maganar soya ba maganar mai annabi yake kai ba sai suka ce fa man fa'ala zalika miraran duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin wa'ancin abubuwa guda uku ko ya je kai ma wani wali ziyara da neman madadi ko aka shi ɗariƙa ko kaza ko kaza sai suka ce in kai ba so ɗaya ba yi ku sha alaihi su'ul khatimati to ana jiye maka tsoron za ka yi mummunan cika sun bace ba dole ba ce a wani gurin wani gurin in ya ce da kai ridda ka fita daga shari'a daga ɗariƙa gara ka fita ka bar shari'ar musulunci ya fi maka sauƙi sai ya ce wal iyazu billahi to muna roƙon Allah ko ya tsare mana kaga tun daga nan an fara dasa ma yaro bala'i fama hukumuhu in fama hukumuhu in ma ash-shaykh mai hukuncin ka idan ka yanke ka da shi to an fara tsoratar da yaro a haka ya taso a haka ya girma an nuna masa cewa da zarin ya yanke sa da shehi to shi kenan zai mutu ba imani to wannan abin ya riga ya zauna a zuciyar mutum shi kenan wannan yana ciki to shi ne sai aka ce to ma shuruɗu sai hata hadihi tariqa to ita wannan ɗarika tana da sharuɗa na inganci kai ka ji ba ka rantsi da Allah wata wata sallah ce ba to shi ne suka ce fa ha sharuɗɗan ita tijjaniya? Kamsatun guda biyar ne anniyatu niyya <laughs> wa taharatu hadisi dole a tsakanin tsarkin hadisi wa kabasi da tsarkin Kabasi, wa satrul aurati da sitarta al'aura wa adamal kalami ba a yin magana illa li daruratin sai da lalura ita ɗariƙar tijjaniya to haka suka fara su'al tambaya kaga yadda ka san dai wata ibada zaunanniya wacce Allah ya aiko annabi da ita duk kuma maganan zikirin nan da suke yi tambaya shine shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara 23 ya karantar da yadda za a yi zikiri ko bai karantar ba me yasa ba a dauki na annabi ba aka dauko wanda yake yaki shiyanci na annabi me yasa to wannan shi ne. da haka mun ɗan fara jan littafi kaɗan mutane za su ji fa ma hukumu hukuma mani bi shartin min shuru mai hukuncin wanda i wofantar da wani sharaɗi daga cikin sharuɗin ita ɗariƙar tijjaniya za ku ji wadaka haka za mu dinga yi da izinin Allah dama mun faɗa muku mun ce kun ci ainihin wato bashi kuma za ku biya da izinin Allah Za ka ‘yan uwa wannan ita ce halka ta biyu a cikin wannan littafi kuma wannan littafi mun saka shi akan pdf yana nan a cikin akan shafinmu ko akan abin nan ana iya nema ga wanda suke nesa ba za su iya samun littafin ba su nema Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya kuma tsare mana imaninmu zama da haka yanzu ababen da muka ka, kuma duk sanda na kawo abu zan yi mu ƙarana in kawo wasu ababe daga waje sai mu ce ta da suka ce ba abin da ke cikinta daga zikiri sai salati sai hailala shi na Allah wannan yana ciki sannan kafin a haifi shehu tijjani ya zo duniya mutum miliyan nawa suka yi hailala da zikiri suka koma zuwa ga Allah yi ba sai nasu eh wannan damfara ce kawai cuwacuwa ne ha'intar mutane ake kawai wannan shi ne wadaka wannan yana daga cikin wajibobin malaman sunna kamar da muka faɗa da littattafan da aka yi musu raddi kai da wanda ma nasu wanda suka rubuta shi yasa wa'annan littattafan da yadda muke faɗa da siyaƙu ta tilfarida su mun yi tilmuri da waye da waye in Allah ya yarda sai mun karantar da mutane abinda suke ɓoyewa wallahi sai mun kaɗo da shi dan uwa mu haɗu da ku a halka ta uku ranar laraba insha Allah daidai irin wannan lokacin abin da na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wannan kuma ne kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته